من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wanda yake nuhin jin daɗin rayuwa da ayyukansa na alheri kuma bai yi imani da lahira ba bai damu da ita ba to za mu gaggauta masa abin da muka ga dama a cikinta ba abin da yake so na ni'ima ba muna yin haka ne ga wanda muke son mu yi wa haka sannan sai mu sanya masa wutar jahannama ya shige ta ranar alkiyama yana mai shan wahalar zafinta kuma yana abin zargi a kan zaɓen duniya da kafircewa lahira da ya yi yana abin kora daga rahamar Allah.